Tsohon gwamnan na Kano wanda shi ma ya bar jam'iyyar APC da PDP ya dawo NNPP ya ce barin wasu mutane ko jam'iyyu kalilan suna jan akalar demokuraɗiyyar Najeriya sabanin muradun al'umma ya sa shi karfafa NNPP don zama zaɓi ga 'yan siyasa masu ra'ayin sauya lamura. Jama'iyya ce wanda muke zaɓo mutane da suke da daraja kuma suke da aƙida. Akwai mutane da yawa da aka yi wa laifi suna nan amma ba za su zo ba in sun zo mu ma za mu nuna musu cewar halinsu ne ya koro mu daga inda suke jama'iya ce ta ceto al'umma musamman mutane mabukata talakawa marasa lafiya tsofaffi yara ƙanana kuma dama aikin gwamnati shine ta kare azzalumai daga cutar talakawa wannan shi yasa muka fito da wannan tsari Duk da kwankwaso bai amsa tambayar tunanin da ake yi kan cewa NNPP tamkar kadangaren bakin tulu ce, ya ce suna maraba da duk wanda zai zo a yi kawance don zaben mai zuwa. Muna neman mutane su zo a yi alliance da su, a zo a tafi da su wanda suke da niyya ta gyara ko mutum daya ko mutum kungiya ko eh, jama'iya duka mu a buɗe muke kuma a tafiya muke. muna neman mutane amma mutane ya kasance wa'anda muke da fasalin irin aƙida ɗaya ne Sanata Halliru Jika wanda tun farko ya mika wasiƙa aka gabatar a gaban majalisar dattawa ta ficewarsa daga APC zuwa NNPP ya ce ya samu tiketin takarar gwamnan Bauchi kuma baya shakkar manyan jam'iyyun biyu. Shugaban majalisar dattawa Dr. Ahmed Ibrahim Lawal ya karanta wannan wasiƙa na wani cewa na bar jam'iyyar apc na koma nnpp saboda rashin adalci da aka yi mun duk cikinsu ba wanda ke gabana ah, da shi gwamnan da ke kai da shi dan takarar na apc ko a faranti aka kasa mu an san waye halin jika ciki saboda haka wallahi ba su gabana al'umman jihar bauchi ne a gabana da yanda damuwa na shine yanda zan tafiyar da harkokin gudanar da shugabancin jihar Bauchi shine kawai a gaba Da yake sharhi ɗaya daga iyayen jam'iyyar injiniya Buba Galadima ya ce jam'iyyar tasu na samun karbuwa da masu son takara kuma har ma sun cike dukkan guraben takarar. Jima'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba ake gane ta. Mu kanmu abin har ba mu tsoro yake domin jam'iyyar da take wata uku da rabi kacal ta yi wannan tashin goron zabi a ƙasar nan wanda a yanzu dukkan wata kujera da take ƙasar nan House of Assembly wajen kusan dubu takwas House of Rep wajen 360 Senators wajen tara. gwamnoni 36 ko kuma 28 wayanda za a yi zaben su a wannan karan da shugaban kasa duk wayannan guraben a kasan nan gabaki ɗaya kaf mun samu 'yan takara ingantattu wannan jam'iyya da kake gani yau watan ta uku da rabi ran da muka samu wata tara billahi lazi duk wayannan azzaluman sai mun hana su yawo a titin kasan nan za a iya cewa zuwa yanzu 'yan takarar gwamna a kusan dukkan jam'iyyu na duba hagu da dama don sanin waɗanda za su yi tafiya da su musamman musamman 'yan majalisar jiha gabanin mika sunaye ga hukumar zaɓe a ranar 15 ga watan gobe. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.